الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجاء سؤالك kara tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa salati da sallamawa ga gayen halitta ne Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkin sa zuwa ranar tashin kiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tausaya mana ya sa mu kasance daga cikin su barkanmu da sake saduwa a wannan rana ta alhamis ranar takwas ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da tara ko haka ne ko talatin talatin ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da hudu Allah madaukakin sarki ya kaddara mana haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masjid bilal bin rabah ke yake haɗe <clears throat> garin kefi jihar nasarawa inda muke tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya datar da mu cikin abin muke faɗa kuma ya datar da mu a aiki da shi da fahimtarsa a jiya mun fara karatu cikin suratul qari'ah mun karanta ayoyi biyar na farkon suratul qari'a amma kafin mu shiga za mu insha Allah za mu yi abin da da muka saba ko a jiya hadisi ɗaya muka karanta ko a hadisin da muka karanta jiya ina so za a faɗa mun sahabin da ya yi magana a kai da wayan rolu da kuma darussan da suke cin hadisi da alauta. Farnan kafaf. Na'am? Na'am shi ne sahabi ko? Na, wayan rolu. Muslim, biyu ke. hadisi yake karantarwa? a wannan ni ne na faɗa ba hadisi ne wannan ni ne na faɗa to akwai ai mun faɗi wasu ladubba da hadisin ya karanta da kamar wanne da wanne daga hannu da yin addu'a na? sai jajircewa shi ne wanda wata ta faɗa miki maganan fuskantar alƙibla ko Allah ya sa ku dace insha Allah ta'ala Allah ya saka miki da kai amma akwai kyauta insha Allah eh. ah bayar ga zuwa to hadisin mu na yau hadisin mu na yau ka saurara mu hadisin sahabi abu huraira Allah madaukakin sarki ya gare ta a gare shi abu huraira yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana akthara ma yasumu al-ithnain wal khamis فقيل له فقال إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس أو كل يوم اثنين وخميس فيغفر الله عز وجل لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا المتهاجرين فيقول أخرهما Allah ya sa wanda أن ta yi tambaya akan makota Allah sa tana nan. Allah sa tana nan. Hadisin sahabi Abu Huraira Allah ya kare da a gare shi. Abu Huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ranakun da ya fi yawaita yin azumi a ciki su ne ranakun litinin da ranakun alhamis. Allah sallallahu alaihi yana yawan yin azumi ranar litinin da ranar alhamis Ya yace sai aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa ya zaɓi waɗannan ranaku ya fi yawaita azumi a waɗannan ranaku sai mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ayyukan da bayin Allah suke aikatawa dukkan bayan Allah ayyukan da suke aikatawa ana bijirar ma Allah madaukakin sarki da su a ranakun litinin da alhamis tun ranar litinin da alhamis ana bijirar ma Allah da ayyukan bayi za a nuna wa Allah ayyukan bayi a girgigi wanda yake sa Allah madaukakin sarki sai ya ce ma wanda ya ga dama ya yafe mishi a wata rana ranakun litinin da ranakun alhamis a cikin ayyukan da aka bijira rama bayi manzo Allah sallallahu alaihi illal mutahadirin sai dai in an samu waɗanda ba sa jituwa da juna an samu musulmai da ba sa shiri wasu ba sa jituwa su ne almutahajirin Allah madaukakin sarki sai ce ma. Allah zai ce su aikin su ban son gani mai nisa da aiki ku jinkirta aikin kawo zo mun da shi sanadiyar suna ne. lokacin da aka ɗiba ayyukan ku gaba na aka kai gaban Allah ya yafe mana laifukukanmu waɗanda mutane biyu da ba sa jikuwa da juna Allah madaukakin sarki zai ce a bar nasu a yi su su a bar nasu a yi a ranar muka ce a ranar muna azumi shida muka ce su kila ba su yi kone ba ko to dan an bi jirma Allah Allah madaukakin sarki zai ce bi a bar shi baya su baya su an fahimta ku to wannan wannan hadisin in muka lura za mu ga manya-manyan abubuwan da hadisin yake nuna mana abu na farko yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake da jajircewa wajen yin azumin nafila cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yin azumi azumin nafila kuma azumin nafilan musamman a ranakun litinin da ranakun alhani abu na biyu yana nuna mana dalilin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabi waɗannan ranaku guda biyu dalilin kuwa shine a wannan ranaku ake fitar da ayyukan bayi zuwa ga Allah da yake so ya zama a cikin ayyukansa da za a nuna wa Allah ya zama akwai mai a zama akwai azumi a ciki a shi wannan ke nuna mana cewa azumi abu ne mai muhimmanci sosai sannan abu na uku da hadisin yake nuna mana shine hatsari da illa na mutane guda biyu musulmai su zama suna gaba da juna yana zama sanadiyan Allah madaukakin sarki yana zama sanadiyan Allah madaukakin sarki ya ki karfan ayyukansu to da sun kasance ba sa ne ba sa jituwa abinda ba washe ke cewa ba sa ga maciji da juna an fahimta ku Allah madaukakin sarki ya samu dace wanda ya rawaito hadisin da Imam Ahmad ibn Hanbal Allah maɗaukakin sarki ya ji gaishe gafarta mishi hadisi na biyu da za mu karanta hadisin na na Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha na na Aisha Allah maɗaukakin sarki ya ƙara da a gare ta take cewa lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ya يصوم شهرا أكثر من شعبان fa innahu kana yasumu sha'bana kullahu wa kana yaqulu khudhu min al-amali ma tuqiquna fa inna Allah la yamallu hatta tamallu nana ya take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa bai kasance yana azumtan wata-wata a cikin watannin musulunci ba sama da kamar yadda yake azumtan watan sha'ban yadda yake azumtan watan sha'ban watan sha'ban ita ce wata ta nawa kenan a watannin musulunci wata ta takwas ko sha'ban ita ce wata ta ta takwas to mazalla Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi yawa ita azumtan ita watan Sha'ban sama da kowace wata in ba Ramadan an fahimta ku duk sauran watannin musulunci mazalla Allah sallallahu alaihi wasallam baya azumtan su kamar yadda yake azumtan watan watan Sha'ban an gane ku dake cewa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yusumu sha'bana illa qalilan manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yana azumtan Sha'ban sai dan kadan yake bari a Sha'ban bana mafi yawan kwanakin watan Sha'ban manzo Allah sallallahu alaihi yana azumtan su kadan kawai yake bari sai manzo Allah sallallahu alaihi kuma yana fada mana ya kasance yana cewa kudu min al-a'mali ma tuqimun ku rinka aikatawa daga cikin ayyuka na addini abinda za ku iya yi abinda za ku iya yi me yasa yace fa inna Allah la yamallu hatta tamallu saboda shi Allah madaukakin sarki baya gajiya sai dai in ku kun gaji sai dai in ku kun gaji wannan nuka ta karshe yana tabbatar mana da faɗin Allah madaukakin sarki fattakullaha mastafa'tum Allah maɗaukakin sarki ya ce ku zama masu tsoron Allah jin tsoron Allah naku kuma tun gwargwadon iyawo kar ya zama kar ya zama za ki iya yin misali ba za ki yin sallah a tsaye ba so da ba ki da lafiya in kika tsaya a tsaye jiri zai ɗebe ki ki fadi kike sai kika tsaye zo min al'amali, amali masu bihun masu bihun an fahimta ku kada zama ba za ki iya yin ba za ki in kika yi azumi kila kwana goma sha biyar a watan sha'ban to kila in aka shiga ramadan za ki ji a jikinki saboda azumin ki ba ya yawa kuma ke ma kike za ki bi za ki saboda kin ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi a'a khudhu min al-a'mali ma tufiqun ku rinka aikata ayyuka gwargwadon yadda za ku yi za ku iya shi yasa an wai hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai ahabbul a'mali ila Allah azwamuha wa in qall mafi soyuwan aiki a wajen Allah shine aikin da mutum ya ya dawwama yana yi ko da wannan aikin dan kadan ne ko da wannan aikin dan kadan ne da kike ke kullum da kin yi da ki ce ke kullum sai ki kiyamun laili daga farkon dare zuwa ƙarshe amma kin fara a kwana uku na hudu za ki kin gaji to wanda ki rika raka a biyu kullum shi ya sa biyu kullum da shi Allah ya da wanda za ki fara ba za ki riba ba za ki iya ci gaba ba ya kuzu min al'amali ma tuqiquna abinda za ku ci za ki yi an fahimta ku to wannan hadisin wannan yana daga cikin abin da yake nuna mana mu rinka aikata ayyuka musamman ayyuka na nafila wanda ba za mu zo mu sare a hanya ba aikin da za mu iya dorewa mu ci gaba sannan yana nuna mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi yake yin azumi kuma har yana azumtan sha'ban sai dan kadan yake ragewa a cikin watan sha'ban wannan hadisin Imam Bukhari shi ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha Allah madaukakin sarki ya dace da kafin mu shiga karatun mu jiya bayan mun mun tashi a asusun mu na na mabukata mun samu ƙari da yawa akwai wata baiwan Allah da ta tura da naira dubu ashirin ta ce a sa a wannan asusu akwai kuma wata baiwan Allah da ta turo da shinkafa filfar keji da kuma da dauro suka ta ce a haɗa a wannan asusu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya musu sakayya da mafificin alkhairi duk abin da suke tsoro na sharri Allah maɗaukakin sarki ya kare su da shi duk abin da suke fata na alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya sada su da shi da su da dukkan sauran 'yan uwa da suke taimakawa har da wanda suke taimakawa da addu'a duka Allah madaukaki sarki ya mana haka da masu niyya ko da ba su da shi wani lokaci ba wani lokaci ma mai niyyan da ba shi da shi zai samu tabbas sama da mai shin da ya bayar nan kaɗan kila ko kuma ya bayar babu ke cikakki akwai wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake nuna haka akwai wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake nuna haka wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi shela cewa kowa ya kawo sadaka za a yi wani aikin addini to da ma tsarin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam baya ce a kawo sadaka dan yayi dan yayi wani abu ka ce a kawo sadaka za a yi wani aiki ne na addini an gane ku duk da cewa a gidan shi kamar yadda nana Aisha take faɗa ana iya yin kwana uku ba dafa abinci ba sai dai a sha ruwa a ci dabino so da babu abinci amma bai taba zuwa ya ce masahabai ku bana abinci ci a gidana ba shi ya da shi ma je bi yayi sana'a ya nima ya ci an gane ku shi yasa ma ai bayan da Ramadan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ai sai da ya rasu ma aka biya mishi wani bashi ya bada rigan shi da yake zuwa yaki jingina ya tafi bashin abinci da za a ci a gidan shi an fahimta ku yawa so haka ba ba tsarin addini ba ne mutum zama ya amfani da kujerar karantarwa ya zama yana karɓar kuɗaɗe a wajen mai eh, ka karantar amma ka je ka yi sana shi ne musulunci to ranar annabi sallallahu alaihi ya yi ya shelanta cewa a kawo sadaka za a yi wani aiki na addini kowa yana kawo wanda ya kawo kaza wanda ya kawo kaza wanda ya kawo kaza akwai wani sahabi ɗan madina yana zaune kowa yana kawowa shi ma ya tashi ya bazama ya je duk yadda zai yi ba abin da yake samuwa ba ne samu har gida ba komai hankalin shi ya tashi har aka gama abin da za a yi aka tafi gida cikin dare ya tashi yana kuka yana kukan ba yana kukan an raba ba ba shi ba yana kukan an bayar shi bai iya bewa bayarwa ba sai alaula sai sallah da ita da sallah ya daga hannu ya ce ya Allah annabinka ya yi kira a kawo sadaka don a yi aikin addini kowa ya baya Allah ban iya bayarwa ba ya Allah ina so ka zama shaida abin da nake da shi a yanzu da zan iya bayarwa sadaka shine mutunci na duk wani wanda ya cuce ni ko na sani ko ban sani ba ko waye shi duk girman cutan ya Allah ka zama shida na fi mishi ya Allah abin da ni zan iya bayarwa nan, banda komai Allah ka sani gari ya waye an zo an yi sallar asuba ana ita ta sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye ina wanda ya sadaka da mutuncin sa jiya da daddare aga Allah ya sanar da wa tun kafin gari ya waye Allah ya sanar da annabi ga abin da ya faru wannan ba Allah ya tashi ya ce ya sulla ya gani nan ya ce Allah ya ce in faɗa maka ya karfi sadakan ka Allah ya ce a faɗa mishi ya me ya karfi sadakan shi wanda suka bada kuɗi ba suna nan dai suna fatan Allah ka amsa ko ba haka bane za ka wani lokaci za ga baka da shi Allah kuma ya san baka da shi amma har ga Allah a zuciyar kana fatan inda kana da shi da kai ne da ka bayar sai Allah ya baka lada mai yawa sama da wani ma wanda kila yi ne ya bayar amma kila babu niyya da take an gane Za zaka duk wanda yake da niyya Allah madaukakin sarki ya taimaka mana gaba da a ah, insha Allah ta'ala za mu saki karanta surar sannan sai mu ci gaba daga inda muka dasa aya a jiya kuma kamar yadda muka saba tun da karanta na biyu ne shi kadai zai karanta ku na fadal القارعة القارعة يوم يقول الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه أدراك ما هي نار حامية بارك الله فيك kamar da muka faɗa jiya Allah madaukakin sarki ya bude suran da bismillahir rahmanir rahim Allah yake al-qari'a mai kwamfasa muka ce dai ne sunaye na ranar tashin alkiyama ko ko ba da sunayen tashin alkiyama ce gudana goma sha ɗaya a ciki akwai alqari'a Allah ya ce alqari'a wa ma adraka mal qari'a yace yawma yakunu an-nasu kal farashi rana ce wacce mutane za su tashi kaman fari waɗanda aka aka korar da su Wata kunun al-jibalu kal manfush duwatsu za su zama kamar gashin dabba wadda aka hure da iska ya Allah ce amma man taqulat mawazinu amma duk wanda ma'auninsa ta yi nauyi mawazin jam'i ne na abin da kira mizan aka ce mizan shine abin da ake awo da shi kowane irin awo da larabci ana kiransa mizan tun suna da yawa ana kiransa mawazi amma ma'aunin auna ayyuka na bayi a ranar tashin alkiyama ma'auni ne irin ta irin ta skeli musan yadda skeli yake ku skeli za ga akwai skeli ne mai kiffa guda ɗaya wadda kawai za a ɗora a kai ne sai ya nuna lamba ko an gane ku akwai kuma skeli ne mai kiffa guda biyu wadda za a ɗora a nan a ɗora a nan sai a gwada wanne irin jayi wani an gane ku kamar irin skelin da ake auna bol kenan ku to shi ma'auni na lahira da ake auna ayyukan bawa sikeli mai kiffa ne guda biyu wannan inda ake dora abu shine da larabci ya shi kiffa to yana da kiffa guda biyu kiffa daya zai dauki ayyukan mutum na alkhairi kiffa daya zai dauki ayyukan mutum na me na shari to wanda ma'auninsa yi nauyi shine wanda kiffarsa na alkhairi ya rinjayi kiffarsa na me na sharri kuma a duniya waje mai nauyi shi yake yin sama ko ƙasa wanda ya fi nauyi shi yake mai ƙasa amma a lahira wanda ya fi nauyi shi yake sama ko da babu yadda za a aikin alkhairi ya yi ƙasa aikin shari ya yi mai ya yi sama sai Allah ya tsara mai nauyi shi yake mai shi yake sama mara nauyin kuma shi yake na shi yake ƙasa an fahimta ku to a lokacin da aikin alkhairin mutum ya fi yawa to shine saqulat mawazinu ma'aunin sa yayi nauyi an fahimta ku zai zama fi aishatin radiya sai mutum ya tsinci kansa a wata irin rayuwa yardaddiya rayuwa irin wacce Allah maɗaukakin sarki ya yi da ita ita ce rayuwar ina kenan rayuwar aljanna ita rayuwar aljanna to wane ne ma'aunin da yake yin nauyi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa mana cewa abin da ke sa ma'aunin mutum ya yi nauyi mutum ya zama daga cikin sakolat mawazinuhu shine wani mutum ya zama so yana yawaita ayyukan alkhairi kuma yana yawaita kamewa daga aikata ayyukan ne sharri in mutum ya zama duk ayyukansa na alkhairi ala ra'sihim tauhidinsa ya zama babu shirka al'amarinsa babu bid'a al'amarinsa ya kama hanya gida. to duk yadda mutum ya sai da ayyukata ayyukan da ake tunanin na alkhairi in dai akwai shirka a cikin al'amarinsa to ayyukan da yake Allah baya su haka Allah ya faɗa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al khasirin Allah ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sanda Allah ya rantsuwa guda hudu yace na wallahi inda za ka yi shirka shiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zai shirka ne ha amma gune da bawo shi ke cewa wai a tauna tsakuwa dan me dan aya ta ji tsoro in an faɗa manzon Allah sallallahu alaihi haka to ashe ni da ke mu ka fi tantanta mu na su shiga tai da mu Allah ya ce wallahi inda za ka yi shirka wallahi ayyukanka gaba ɗaya zai lalace kuma wallahi sai ka zama daga cikin hasararru Allah ne yake fara kuma yake rantsuwa kuma yana magana da wa annabi Muhammad sallallahu alaihi shi yasa shirka abin da take yi na farko shine tana rusa dukkan ayyukan mutum ne da yi na alkhairi in kin fi kowa sallah kin fi kowa azumi kin fi kowa zakka kin fi kowa sadaka kin fi kowa biyayya ga iyaye kin fi kowa bin miji kin fi kowa kyautata wa makwabta duk wani nau'in aikin alkhairi kin fi kowa amma sai zama akwai shirka cikin al'amarin ki aikin banza ki aikin banza ki sa Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana irin yadda abin da zai yi ma irin waɗannan mutanen a filin alkiyama Allah ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah ce sai mu gabatar da za mu gabato da abubuwan da suka aikata na aiki tana ganin ta yi kaza ta yi sallah ta yi sadaka ta yi azumi ta kyautata ma iyayenta ta kyautata wa makwabtanta ta yi tarbiyyar ƴaƴanta ta yi kaza ta yi kaza Allah ce za mu nuna mata ladan za su da yawa gashi dam Allah ce fa ja'alnahu haba'an mansura sai mu mai da ladan ya zama haba abin da ake kira da haba a larabci shine kamar misali ya zo a kulle ko ina a masallacin nan zai zama ko huji da hasken rana yake iya shigowa in da kalli hasken ranar za ka kamar wasu small kusa haka na datti suna bin hawa amma kika sa hannu kika dunkule ki kika san kika duba su za ki gan su to haka Allah zai mai da aiki haka Allah zai mai da aiki saboda ne ta yi aikin babu abin da zai rike aiki shine tauhidi an fahimta ko tauhidi shi yake rike aiki hana aiki ne lalacewa ita kuma duk aikin da ta yi babu tauhidi ta yi aikin da shirka Allah ce fa ja'alnahu haba'an mansura haka Allah madaukakin sarki a wani guri da ya ambata sunan wannan ayan da ya kira annaba goma sha takwas ɗin nan wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha Allah ya ambata dinka kiran annaba bayan da ya gama kiran annaba sai da ya kira annaba goma sha takwas da manzanninsa a ƙarshe sai Allah ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun Allah ya ce duk da na kira su wani ce kullum mina salihina wani ce wa kadalika kaza duk yadda Allah ya faɗa nan Allah ce wallahi da sun yi shirka da duk abin da suka aikata din nan Allah ke da ya rushe Allah ne da zai rusa shi gaba da ya zama wajibi in muna son ma'aunin aikin mu yayi nauyi a filin alkiyama kuma mu zama mu shiga cikin rayuwa yardajiya ita ce rayuwar aljanna to ya zama wajibi mai sanci shirka Shi ne abu na farko kuma aka ce shirka kamar da muka sawa fada baya nufin cewa sai kin ije wani gunki kina masa sujada baya nufin sai kina haka a'a babu gunki da kike masa sujada amma kin yadda daga wani wani bala'i da mutum zai tsora ma kansa ba yau alhamis ba yau ya fito gida zai je ofis yana fitowa sai zama wanda ya fara haɗuwa da shi ya ɓata rai to sai ya kira wani wani azzalimi wai malam sai ya kira shi a waya malam yau kuna fitowa fa wanda na fara gani farin shafa shi a duba mu kaga wannan ya hasara wanda na fara zuwa da shirin shi a duba mu to me za a duba maka don na ruwanka da ɓata rai ko mutum ɗan kasuwa ne amma an sa mishi in ranar da za ka je kasuwa kana fara fitowa ya ce ka haɗu da mutum iri kaza to karka je babu sa'a ko tafiya zai yi babu sa'a ko a tsiyara kaga ba mutum ya dora mu kai shi wani wani aiki wani assignment shin ya tashi da safe abin da zai fara nufa ina wace bishiya ce a sun tsuntsaye suke taruwa abin da aka bashi kenan ya tashi da safe zai so ya jijjiga ya jijjiga itacen in tsuntsayen suka tashi zai duba wani gefe suka yi in sun yi gabas to ya je kasuwa in sun yi kudu to dai ya je amma babu sa'a sosai in sun yi yamma to yau babu sa'a ko ya je ba sa'a kawo nutari akwai wani da na ba mu labarin shekarar da ta gabata malamin mu zai tafi an kira shi a waya sai ce mu je mu raka shi muna zuwa ashe wani ne ya kira shi wannan din yake samu shi karan kanin shi shi kanin Allah madaukakin sarki ya masa ni'ima na dukiya yana da dukiya kawai sai samu jarabawan yarda da irin waɗannan 'yan iskan da sunan malamai sai aka hada shi da kyanwa aka hada shi kullum da safe in ya gama shiri zai je zai office zai zo ya bude motarsa zai bude kofar motarsa wai in kyanwan ta zo ta shiga motar to ya je office ba lafiya galau amma in ya bude kofar motar sai kyanwan ba ta shiga ba to ranan ba lafiya sai ya kira malam ranan sai malam yayi wani aiki tukun kafin ya fita ya je office kuma ya mutu ya mutu a ba mutane wahalar zuwa janaza su kashe aikin su zo su bi janaza ya je cika mana makabarta a iska a ta binne arna a makabartar musulmai babu yadda za a yi wanda yake wannan ya tunanin wai yana sallah maganan banza ne ko ya tunanin wai yana sadaka ko ya tunanin wai yana zakka ko ya tunanin wai wani aiki na alkhairi Allah zai ba shi lada ƙarya ne ko mutum ya yarda da canfi akwai masu canfi ita ta yadda cewa in dai kaza ya faru ko kaza ko zai faru kamar yadda da ake ake rayawa in muji yayi kuka a saman gida a ce za a yi a ce wai za a mutu ko a ga wannan canji har yanzu ana yi yanzu na ba waye ko ba don rabuwa na da gami mujiya ma na fi shekara biyar ana yi eh to maganin mene baiwar Allah ta yi ihunta ta wannan kuskure ne To kin sa a ranki ko kila ma ta sha yi ihun ni ne ba ji ba tun ne na ya fi shekara biyar ban ga mujiya ba ne to kaga duka wannan canfi ne kuma shirka ne canfi ne kuma shirka ne akwai wani canfin ma canfi ne kuma shirka ne amma mun ɗauke shi abu mai sauki yanzu misali in mutum yana tafiya kawai sai ya tuntube me muke cewa ana bin shi da kallo ko sai a ce sai ka ya ce ana kallo na ko kana kallon mutum sai ce za ki sani ya tuntuɓe ba na faɗa ba to ya za ya kallo ya sa ki tuntuɓe idan zai fito kenan zai ture ki zai dawo haka duk wannan dole ya kamata mu nisanci irin waɗannan abubuwa ko mu haifi yara shi ma na dade ban gani ban san ko ana yi ba har yanzu an haifi yara sai a ɗaura musu wani abu a mara ko a rataya musu a wuya ko iyaye mu fulani sai su samu wani abu kaga duka wannan shirka ne ko a sa a hannu kaga duka wannan shirka ne duka shirka ne ko ana ko ana haihuwan ɗa sai a sa mishi to zaman da ya wata tara a ciki me aka sa mishi me aka sa mishi zaman da ya yi wani laya wani laya aka sa mishi da yasa aka haife shi lafiya kuma ke da kike rayuwa har yanzu me aka sa miki duka wannan shirka ne duka shirka ne to da ya zama wajibi mu nisanci duka irin waɗannan abubuwan mutum zai gama rayuwa ne yana tunanin cewa shi musulmi ne amma sai ya je lahira ya ashe musulunci yayi dama shi yayi ne yayi hagu dole mu nisanci wannan kuma waɗanda suke babu wannan abubuwan suna bamu ne saboda in sun mu muna ba su wani abu revenue ne ai ICR ne an gane ko to ya zama wajibi mu nisanci wannan Inde har mutum duka bai suka arena duka arena akwai za akwai wanda ake ma dabbobi ma akwai wanda ake ma dabbobi ma duka wai saboda wai duka wai magani magani kuma sai an ai Allah madaukakin sarki bai taba sa magani a haramun duk abin da kika ga an ce sai an yi kaza kuma wannan abin haramun ne kafin mutum ya warke ko akwai maganin shi na halal sura da Allah madaukakin sarki bai taba saukar da cuta ba sai dai saukar da mai maganin cuta kuma Allah bai taba sa warka a haramu tunna kwanaki nake jin akoni wani barna da iyaye suke wai yaro in yana tsaban dawa sai a ce a bashi gobi ko wani a ba yaro gobi giya ba da ake cirewa daga bishiyan kwara sai a ce wai a ba yaro zai warki kaga kin zalunce shi kuma wallahi sai Allah ya saka mishi Allah bai taba sa magani a haramun ba Allah bai taba sa magani a haramun kuma ciwo rashin lafiya ba shi a cikin laluran da shari'a ta yi ai wani aiki na haramun da wani ba shi a ba shi a ciki saboda dalili biyu dalili na farko dole ne an sha magani a warke na'am Ko mutum bai da lafiya ya sha magani dole ya warke kuma dole ne ba za a warke ba sai an sha magani ko akwai wanda bai warke ko bai sha magani ba kace ba lalura bane in ba a samu na halal ba ki hakura sai addu'a ba lalu ciwo ba shi a cikin laluran da zai sa wai sai a ce a ah, to ai lalura ne na ciwo ne duk da cewa haramun ne a ce ciwo ba shi a ba shi a ya zama wajibi mu nisanci irin wannan. irin wannan ne zai kai mu a ta aikata wasu abubuwa har ya kai ga shirka har mu je ga Allah madaukakin sarki mu zama ba mu samu wannan ba Allah madaukakin sarki ya ce fa amma man sakulat mawazin to abu na farko da zamu nisanta kenan ma'aunin mu yayi ne yayi nauyi sai kuma duk sauran ayyuka waɗanda Allah madaukakin sarki ya hana ƙarya gulma shata rashin gaskiya cin amana an fahimta ku saba mu iyaye yi ma miji karan tsaye nuna bai isa ba yana cikin manya-manyan abubuwan da suke da suke kai mutum wuta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai hadisi mai ban tsoro sosai da yake faɗin cewa akwai wasu mutane guda uku mutane guda na guda uku waɗanda in suka yi sallah sallar su ko kansu baya wucewa bare ya je wajen Allah ko kansu bai wucewa balle har ya kai ga Allah mutum na farko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce wacce ta ta kwana mijinta yana fushi da ita wallahi ko ta yi sallah kan sallan nan ko kanta ba zai wuce bari ya haura wajen Allah ko ta yi sallah sallan ba zai wuce kanta bari ya je ina yasa nake faɗan cewa akwai abun mamaki a ce mace tana gaba da mijin kuma tana sallah to wa ke karɓar sallah Ba ke karban sallar shi namijin yana gaba da matan shi wannan lutsari ne ki dai da magana shi wannan lutsari ne na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abdun abik bawa wanda ya gudu bawa ne yana karkashin mai gidan shi ba yan tashi ba sai gudu ko sai gudu da gidan shi ya nime shi ya rasa duk yadda za a nime shi wai shi yana tunanin yayi ne abinda ba shi ke cewa a iki bawa garin su ko dai ba zai dawo ba dama shi ma in yi sallah ba zai wuce kanshi ba ba zai wuce kanshi na ukun na manta na tuna zan faɗa mana to kaga wanda yana cikin abubuwan da mutum yana aikatawa mizanin sa ba zai mai ba ba zai nauyi to kuma in mizanin mutum bai nauyi ba ba zai shiga ishatun radiya ba ba zai shiga rayuwa yardajiya ba rayuwa yardajiya ita ce rayuwar gidan aljanna babu wata rayuwa da ta kai rayuwar gidan aljanna me yasa duk wata ni'ima da mutum zai samu a duniya yau wannan ni'imar tana da sakitar ba ka bari duk wata ni'ima da zaki tunani duk kyan shi duk daɗin shi yana da wani abu na cutarwa da yake ma mutum mutane nawa ne wanda tal ya kashe su shi test din nan wahala ke sa a sa ko son jin daɗi ba ma sai kana da kuɗi za ka sa ba amma mutane nawa ne test din ya fishe su yanzu yin tafiya a jirgin sama isa ne ko gazawa ne na'am isa ne amma mutane nawa ne jirgin sama ta kashe su AC ba ko ka isa ma sai ka isa sai ka isu musamman yadda babu wutar nan sai kana ka da da ka sai generator da zai yi ko ba ta bane amma mutane nawa ne AC ta kashe su wasu kuma ta kashe su ta kashe su amma suna suna tafiya amma a mace suke so da da sanadiyyar AC ba za su sha ruwan sanyi ba ko ba ka bane ruwan ma ba wanda aka iwa sai an nan dunduma so da already sanyi ya riga ya yi ya kashe musu kashi kaga wannan ni'imar duniya kenan akwai wanda shi rashin lafiyar shi an ce naman kaza ne mishi yawa to haka shi yanzu an hana shi cin naman kaza wani zai ci amma ba soyayye ba sai dai ci tafashe shi amma kar a soya kar a sa miya wani in zai ci sai an cire fatan bayan ko ba haka bane wani kuma shi abin zai sa ya samu lafiya ina iya samu a samu nama in aka samu nama aka dafa duka mutanen gida su cinye nama shi a tara mishi kashin wanda ke da matsalan bone marrow ba maganin shi ba ke nan. irin matsalan ciwon farko sai a ce kare ci nama shi da nama sai hannu riga amma kuma kashi in kowa ya ci nama a tara mishi kashin. shi kuma sai fara lokacin da kowa ya gama lokacin shi zai mai zai fara rashi haka wannan ni'iman duniya kenan amma ni'iman aljanna ba babu sani kai duk yadda kika kai da son mijinki a duniya wata rana sai ya bata miki rai wata rana ki zauna ki ga ki rika fara tunanin to ma ya ake na a wannan mutum wata tace wallahi kuwa wata rana kuma sai ki ji kin fi kowa sa'a ko ba ka bane amma aljanna duka babu wannan babu rabiya rayuwa ce yardajiya ba wanda zai bata miki rai babu kyashi babu hasara babu cin amana ba ma wanda zaki bashi amanan bare shi babu jin yunwa babu zuwa bayan gida ba zuwa fitsari ba jin haushi komai yana nan ne sabidar kuma ga kulu wa sharabu an bima kuntum ta'malu kuma aljanna akwai shagulgula haka Allah ya fara inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fajibu Allah ce lalle yan aljanna a yau suna cikin shagulgula cikin shagulgula manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk abin da mutum yake bukata da inda Allah madaukakin sarki ce lakum fiha ma tasha'una ko dalla ce me waladaina mazi aljanna kuna da duk abin da kuka yi so duk abin da kuke so akwai sai an gaba tambayan ka duk abin da kake so a ce akwai wani ka ce a'a sai a ce maka kaza ba ka ce eh to hadda kaza akwai wani ka ce a ah, ce to kaza ba sai ka gama tunaninka ya kure ka kai geji Allah ce kuma waladai na mazi sai sake kara maka sai sake kara maka talaka ba talaka na kutus wanda ya fi kowa rashin dukiya a aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake da kwatankwacin duniya su gaba ba kefi ba ba Nasarar state ba ba Najeriya ba ba Afirka ba kwatankwacin duniya so saba'in ne fi kowa talauci aljanna ne wanda zai fito daga wuta na ƙarshe Shi ne las wanda zai fito daga wuta so da in mutum ya mutu ba mushriki ba duk ran daɗewa akwai ran da zai bar ina akwai ran da zai bar wuta babu yadda za a yi mutum ya mutu bai shirka kuma ya dawoma a wuta ba zai yi ba amma in kina shirka kuma to babu ranar fitowa to wanda zai fita na ƙarshe a wuta ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi roƙon Allah zai ya Allah a fitar da ni ya Allah in na fita ba abun da zan ƙara nima a ce ba abun da zaka nima ya ce eh sai a fito da shi in aka fito da shi ya dan sha iskan yanci ya dan sha iskan yanci zai ce to ya Allah ko dan ko dan bakin kofan aljanna ma a dan matsa da ni na fito kuma na tsaya kusa da wutan kaga kila babu tabbas ko kila a koma kenan ko a dan ƙara nisa a ce kai fa katibu ba za ka ƙara roƙon komai ba yace eh wannan shine ƙarshe sai a matsa a kai shi kusa da aljanna Allah madaukakin sarki sai nuna mishi wasu ni'imomi na aljanna in ya kalla sai ce Allah duk da dai na ce ba zan roƙi komai ba amma Allah daga ciki ko daga bakin kofa amma ta ciki ba ta waje ba a ce to daga wannan ba komai ce ba komai daga wannan sai a shiga da shi daga ciki bayan shiga da shi daga ciki yana ganin yanayin yadda aka ta gurin sai ya Allah ya Allah ko dai ba yawa ko dai ba yawa a dai dan a dai dan sa a dan a dan ba tun da dai na fito daga can to a dai bani ko ba yawa Allah madaukakin sarki sai ce to a bashi kwatankwacin duniya su 70 shine fa ya fito daga wuta la to na ga wanda ina ga mu da zamu shiga aljanna a tsawon farko an sha Allah muna tsawon farko maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk wanda ya roki aljanna so uku da gaske aljanna zai ce ya Allah ka sa shi shiga cikina ya Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna fa huwa fi 'ishatin radiya sai Allah ce wa amma man khaffat mawazinu amma duk wanda kuma ma'auninsa yayi sako-sako bai yi nauyi ba Allah kar ka samu a ciki Allah madaukakin sarki ce fa ummuhu hawiya to lalle a wannan ranan mahaifiyarsa ita ce hawiya ai me yasa Allah ya kira wuta da hawiya ya kira ta mahaifiya ko da mutum yana shiga ciki ne ai mun karanta a baya tafdalu alal afkida innaha alaihim muqsada wuta yana yana rufe waɗanda suke cikin wutan yana rufe su ne to ya ne take Allah ce wa ma adraka ma hiya me ya sanar da kai me ake kira da hawiya Allah ce narun wata irin wuta ce wata irin wuta ce a ka'idar larabci in Allah madaukakin sarki in za a siffanta wani abu da larabci sai aka kawo shi karshen shi da tarwi, fatatai ko kasaratai ko zammatai ba kawo alif da lam a farko ba yana nuna abun ya girma girman da ya fi karfin a siffanta shi to haka Allah ya siffanta wuta ne yake narun wata irin wuta ce wacce siffanta ta sai ka gani kawai Allah kai sa mu gani kuma wutan hawiya tana kuna tana babbaka sosai wutan jahannama ba abin mutum ya aminta mata ba ki taba amincewa na taba jin wani yana cewa a ba dai an jin ba shakka za a fita wata rana ba Hotun da an ce in ba a shirka wata rana za a fita kar ki taba amince ma wutar wuta an mun karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ba mu labarin cewa wuta da kanta ita wuta fa da kanta ta kawo karan kanta wajen Allah da kanta ta kawo karan kanta wajen Allah cewa wani sashi na kona wani sashi ita kanta wutar tana cin bala'i da azaban da take cikin kanta Allah madaukakin sarki ya umurtu ta ta rinka numfashi so su so da ita kanta ta samu sauki daga kanta to ina ga wanda zai shiga a wannan ranar ne fa Allah ya ce yawma naqulu li jahannama halim talati fa taqulu hal min mazid Allah ce a ranar za a rinka tambayar jahannama kin cika sai ta ce hal min mazid in akwai kari a karo kuma Allah madaukakin sarki ya yi alƙawarin sai ya ci wutar nan ba ko tsara sai wannan shaidanin wai dan jahannama ko wai shi dan jahannama sunan shi kenan wani ne ban san a wani gari yake ba ina ganin shi a social media Kuma ma zai gabatar da kanshi sai ya ce shi wane wane wane dan jahannama to yawanci irin waɗannan za ila ila ila wani wuri ne suka yi ya taba su shikenan sai su ci gaba kawai karki aminta ma wuta ko ko ya ne ne aka ce ga wani abu da zaki ya tsira ta take daga wuta wallahi ki aikata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ittaqun nara walau bi shikki tamratin yake ku ji tsoron wuta ku yi kanku shamaki daga shiga wuta ko da da tsagen dabino ne ko da ba shi da komai da zaki bayar ki zo miki sanadiyyar shiganki aljanna ki tsira daga wuta sai rabino ki raba biyu tsage daya manzo ki bayar sallallahu alaihi wasallam bayar Allah madaukakin sarki ya siffanta mana irin azaban da ƴan wuta za ku shiga ciki da kuma irin azaban da ƴan irin ni'iman da ƴan aljanna za ku samu misali cikin suratul muhammad الله ما لو كنت سرقيت مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى جلت كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم Allah ce misalin aljannan da aka yi alkawari aka tanadar da shi ga masu tsoron Allah ya ce misali kwatankwaci a cikin aljanna akwai wani akwai korama na ruwa ruwan nan gairi asin ruwan da ɗanɗanansa ba ya canzawa ruwa ne mai garbi wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'am akwai korama na nono wanda shi ma ɗanɗanansa ba ya canzawa wa من min khamrin للشاربين lisharibin akwai korama na giya wanda yake da daɗi ga masu sha to da giyan aljanna bai da daɗi ko ba ki taba sha ba daga warin shi kin san ba zai daɗi ba ko ki yana da wari mai daɗi balle ko masu shan mutum yana sha yana faɗa maka cewa yana da zafi yana da kula za ka mutum yana sha yana ɓata rai musamman irin giyan masu kuɗi din nan wanda za ga dan zuba a ƙasan kofi dan kaɗan daga mutum ya zuba ba sai ya rufe ido ya bata rai sai tambaya ya ce ai yana za ka ji kamar an zuba maka ruwan zafi ne a kai kuma sai mutum ya sha ko kuma sai an sha to na aljanna khamrin ne lazzatan lisharibi Allah ce wan harun min asalin musaffa a cikin aljanna akwai korama na nono na na, na zuma tatacciyar zuma zuma lafiyayye wanda aka hada da da siga ba Allah ce asalin musaffa zuma tatacciya da Allah ce to wannan zai yi daidai Kamar huwa khalidun finna zai yi daidai da wanda zai dawwama a wuta wasu ma'an hamiman wanda za a shayar da su wani irin ruwa mai tsoyi faqatta am'a'ahum bayan sun sha saboda zafin ruwan ya tsuntsunka hanjin cikinsu ku duba bambanci shi dan aljanna ana siffanta mishi abin da zai sha mai daɗi mai kwanciyar hankali dan wuta kuma aka ce an hamiman wani irin ruwa mai tsori kuma in ya sha fa qabba am'a'ahu sai ka musu hanjin cikin wannan ruwan fa in an sha kenan kafin a sha suratul kafi Allah ya ba mu labari cewa wa in yastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh bisa sharabu wa sa'at mutafaqa Allah ce ɗan wuta in suka nemi a basu a ruwan sha za a basu wani ruwa ne ruwan ciwo ruwa mai kama da ruwan miki ruwan mai bala'in zafi Allah madaukakin sarki sai in suka kafa kai za su sha da bala'in zafin ruwan sai ya tsaya fata fuskan su sai ya tsaya fatan fuskan su kuma haka za su sha da ba su da wani zafi bayan ya ɗaya fatan suka kuma in sun sha ya shiga ciki Allah ce fa kaffawa ma'ahum sai sake tsuntsunka hannun su kuma azaban wuta ba azaba bace da zaka ce ai in ya ci shikenan zan mutu a la ya mutu fiha wala ya haya shi babu mutuwa ko babu rayuwa mai daɗi ke sa wani guri Allah ya kullama nasjat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha ji zuku al'adab Allah ce duk lokacin da fatan jikinsu ya cinye ya fi da wuta Allah ce zai mu sake ba su wata fatan don su kara ɗanɗanan azaba babu ranar da za a dina babu ranar da za a dina wannan fa a cikin wutan kenan umuman sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana wasu ɗabi'u ɗaiɗaiku waɗanda in mutum ya mutu yana irin waɗannan ɗabi'u shi kuma akwai specific azaba da Allah zai masa sanadiyar irin waɗannan ɗabi'u annabi sallallahu alaihi ya faɗa mana magulmaci bayan yana cikin wuta yana cikin wuta tsumbul nan kuma za a bashi wani abu kaman kaman kum kaman kum sai sa sai ya ga fatan bakin shi daga nan sai ya kai ta kusa da kunni zai dawo ya sake sawa a nan kafin ya gama ya ganin nan ta dawo haka zai dawo ya sa a nan shi yana cikin wuta kuma ga wannan azaba na ya ga fuskar sarki wanda ya kashe kansa ko da me ya amfani da shi ya kashe kansa haka za a rinka masa azaba da irin wannan hanyar da ya kashe kan nasa kuma yana cikin wuta in guba ya sha ya rinka shan guban kenan tana tsinka mishi hanji kuma yana cikin wuta in wuka ya daba ma kansa ya rinka taka ma kansa wukan kenan kuma yana cikin wuta in wani abu hauye ya hau ya fado manzo Allah sallallahu alaihi sai an suranta mishi irin wannan abu zai hau ya fado ya kakkarye ya sake tashi ya sake hawa ya fado kuma a cikin wuta in malami ne da yake ma mutane wa'azi amma bai aiki da wa'azin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hanjin cikin sa su za su zazzago a daure wani tirke da shi haka ya rinka zagaye hanjin cikin yanda ka san jaki yana wanka kuma yana cikin wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ƴan wuta za su tambaye ce a ah, malam ba kai ne malam wani ba ba kai kake ce mana Allah ya bai san kaza Allah yana son kaza ba sai ce eh wallahi ina ce ku yi ne ni ba na yi ina ce ku bari ne ni kuma ina aikatawa irin wannan ki yadda ki aminta masa ana ce ki ki iya yadda zaki ki guje shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cikin awwal da ke sa shi kuka in ya karanta ayoyi da suke siffata azaban wuta ko wani hali na cikin ranar tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi kuka yake yi manzo Allah sallallahu alaihi ya taba kiran ɗaya daga cikin sahabbansa Ubayyu bin Ka'ab Allah ya ƙara da a gare shi yace ya kai Ubayyu zuwa karanta mun qurani Ubayyu bin Ka'ab ya ce Rasulullahi a aqra'uhu alayka wa alayka unzila yanzu kai zan karanta maka Qur'anin bayan kai ne aka saukar maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina so ne in ci Qur'anin daga wani wanda ba ni ba shi kaga yana da muhimmanci ki zauna kina sauraron Qur'ani ki haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka saukar masa amma yana so wani ya karanta shi ya ringa mai sauraro Ubay bin Ka'ab sai fara karatu sai fara karanta suratul nisa yana karatu yana karatu da fara bayanin abubuwan da zai faru a tashin alkiyama har ya kai faɗin Allah maɗaukacin sarki fa kai fa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida ce, sai naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya isa haka ya isa haka ya isa haka ce ina tsayawa da yanzu sai naji manzon Allah yana kusa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ne yana hawaye wata rana sahabbai sun taɓa fara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah me yasa baka cika yawan dariya ba murmushinka dariyanka dan kadan ne shi ba har sahabbai sun iya sun iya kirdadan so nawa wasu annabi yana dariya har littafi akwai littafi da aka rubuta a wasu gurare ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dariya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zan yi dariya bayan na san mala'ikan da ke kula da kaho Allah madaukakin sarki ya riga ya bashi kahon ya riga ya tsora kahon a bakinsa ya riga ya daga kansa sama jira kawai ke Allah ya ce kusa kawai ya kusa ya ya zan yi dariya bayan na san haka ai shekaran jiya mun karanta sai na baka ke fara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa kai saurin yin kurkura yace mishi me shayyabat ni gudun wa duk waɗannan surorin da suka sa manzon Allah kurkura me suke magana akai alkiyama da halin da ƴan wuta za ku shiga amma muna zaune kawai shiru kawai abin da muka iya shine mu an ce Allah ya mu aljanna mu ce amin amma ba za mu yi aikin yan aljanna ba ko ba za mu kuje aikin aikin me yan wuta ba yasa wani guri Allah madaukakin sarki ya raba mutane gida biyu ce fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha uqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin kitabiya Allah ce lallai duk wanda aka ba shi littafinsa da hannun dama fa yaqulu ha umqra'u kitabiya sai ga yana shela yana sanar da mutane jama'a ku zo ku karanta littafina inni zanantu anni mulaqin hisabiya ni fa ina tsammanin fa na riga na haɗu da alkhairi na tsallake jama'a ku kalli ga abin da Allah ya bani ta hannun dama na karfa amma wa amma man utiya kitabahu bishimalihi ai bishimalihi ma shi da sauki akwai wanda wara a zahari ne zai karfa akwai wanda zai karfi littafinsa da hannun hagu akwai wanda da hannun hagun ma sai an juya hannun ya koma ta baya tukun kafin a bashi littafi so da bala'in ta'addanci da yake a duniya shi sai ce ya laita ni lam uta kitabiya ruwa dan har alahira yana karya an bashi fa amma sai ce ni fa yanzu ba bani ba ban san da ya laita ni lam uta kitabiya walam adri ni ba ban san me makoma na ba ban san me Allah yake da ni ba walam adri ma hisabiya ya laita ha kana qadiya sai kuma gefe kuma yanzu ba wanda ke ji yake kai tona wallahi fa magana ta riga ta kare kana tilqadiya an riga yanke hukunci ma agna anni maliya dukiyata bai wadatar da ni da komai ba bai mun amfanin komai ba halaka anni sultaniya duk girma da na samu da sarauta da na samu da shugabanci da na samu ya halakar da ni Allah madaukakin sarki zai ce khuduhu fa kullu Allah zai ce ku kama shi ku daure shi thumma al-jahima sallu sa'annan ku jefa shi a cikin wutan jahim ثم في سلسلة زرعها سبعون زراعا فاسلكوا a متما wutan ma Allah ce ku ɗauko sarƙa wanda girman sarƙan ya kai zira'i saba'in ku naɗe shi a ciki. Me yasa Allah zai mishi haka? Innahu kana la yu'minu billahi al-azim. So da a duniya bai imani da Allah ba. Suraka ya zama zama wajibi a matsayin ki na musulma mai imani. duk wani abu da zai sa ke nisanci wuta ya aikata duk abin da zai kusantar da ke zuwa ga aljanna ke ne ya aikata shi yasa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musamman suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya su an bi sunan wuta da sunan aljanna specifically akwai hadisin imamu Mu'adh bin Jabal Allah ya kare da a gare shi Mu'adh bin Jabal tambaya zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma abin da yake ma annabi shine ya rasulullah akhbirni bi amalin yuqribuni ila aljanna wa an an nar yace ya rasulullah ka bani labarin aikin da in na aikata zai kusantar da ni zuwa ga aljanna kuma zai sa ni nisa daga wuta haka shi abin da yake so kenan ya zama ya kusa da aljanna ya zama ya ne ya nisanta daga wuta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi bashi amsa shi yasa mu ma da muke bayani muka fara da abin da annabi ya fara manzo Allah ke ta'budu Allah wa la tushrik bihi shay'a yace abu na farko da za ka yi ka nisanta daga wuta ka kusanci aljanna shine karka yi shirka shine abu na na farko duk sai ce ka tsaye da sallah ka ba da zakka ka yi kaza ka yi kaza so da sallan da zakkan da biyayya ga iyayen da tasbihin duka ba za su samu shiga a wajen Allah ba inda akwai ne sun akwai shirka shi yasa ma da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki shi Mu'az bin Jabal Allah ya kare da a gare shi ya je ya yi ma ya kai sakon musulunci kasar Yemen a lokacin ya ce mishi abu na farko da za ka fara kiransu da shi shine ka ce su bar shirka su bauta wa Allah shi kare ya ce in suka maka biyayya suka bar shirka to sai ka sanar da su cewa kuma Allah ya faranta musu salloli guda biyar kaga sharadin su yi sallah shine in sun bar ne shirka to da in baki bar shirka ba ko ki sallan Allah baya su yace fa inhum ata'u laka bidhalik in har suka maka biyayya suka ce ba za su yi shirka ba Tukun sai ka ce musu akwai salloli guda biyar za ka ya zama wajibi ku nisanci wannan Allah madaukakin sarki ba mu jifan nisanta don ka wannan sura muka tsara lura a takaice yana nuna mana lallai tashin alkiyama gaskiya ne tashin alkiyama yana ne kuma alkiyama daga waɗanda mizanin su zai nauyi sai waɗanda mizanin su zai ne zai sako-sako Allah ya sa namu yayi nauyi Allah ya sa namu yayi nauyi abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada a kai. kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana Allah ya ba mu alkhairin duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira An sha Allah ta'ala asusun yau da yau na ga ya ta har baki yau na ga ya ta har baki mun sanar cewa wata bayan Allah ta tura naira dubu ashirin biya eh, kuma na tura an tura zuwa account da ake tura a ya kawo mu samu miliyan bakwai ne ba dubu da ina yi tsammanin za a yi abin da za a yi a ramadan sannan mu iya identifying kila a cikin su waye kila ake bi su bashin kudin makarantar tafan tam ga tam a iya ragewa ni duk project ɗina ke to Allah ya nuna mana Allah ya nuna mana akwai kuma abinci an kawo shi ma shinkafa 25 kg da dauro Allah ya samu dace wannan take cewa assalamu alaikum malam mutum yana azumi in ya tashi da safe zai iya wanke baki da maglin da brush babu laifi ba abin da ya hana ba abin da ya hana wani wani zaka ji ya ce to ai ai makilin yana da ɗanɗano ko to asuwakin da aka halata shi bai da ɗanɗano na'am yana da shi babu laifi babu laifi wallahu a'lam wanda ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam ina tambaya ne mutum zai iya zai iya shan azumi bai rama ba kun wani shekara ya ƙara shan wani zai iya biya ko ya wuce na ga hausa ne babu iri na ne sai sa manya haka. mutum ya ci azumi shekaran da ya wuce sai bai rama ba sai wata shekara ta zo ya yi sakaci mai yawa sai ya yi azumin wannan shekarar in an gaba in ya sake shan wannan ya zama nawa biyu kenan ko an gama bayan Ramadan sai rama duka amma ya sani yayi sakaci kuma inda zai mutu ya mutu da bashin Allah a kansa ya mutu da bashin Allah a kansa wata mata ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa mahaifiyarta ce ta rasu ana binta bashin azumi shin za su biya mata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai tambaye ta in ta mutu wani na binta bashin kuɗi za ku biya ce tabbas za mu biya ce to ai haƙƙin Allah shi fi tantanta da biya don kika mutu baki biya ba kinga kin bar mu magadan ki ga gadan dukiya ga gadan azumi har kin bar musu gado sun biya kuɗin gadon kenan ko ba ka bane a daina irin wannan sakaci an an gane ko ba dole bane ba dole bane sai dan Allah madaukakin sarki ya ce bai kin samu ƴaƴa masu tarbiyya masu kishin iyayensu wasu ko araba musu azumi ba wani ba zai yi ba wani zai matse ne kawai an fahimta ku wani zai matse ne kawai za ka ki daina wannan sakaci eh, wannan maluma suna faɗa ne ko akan polin amma ba ba wani nasi ne maza Allah sallallahu alaihi tabbatar da haka darama ko da ta yi istighfar to ta yi sakaci gaskiya da yawa har shekara da eh, ko ma ko akwai sakaci ai baka dora mutum hukuncin da ba Allah ya dora ba ko ba haka bane Allah ne mai shari'antawa ko wannan take cewa menene hukuncin mai cin kayan da ba nashi ba haramun kenan aiko haramun kenan yana daga cikin hadisin da na manta ban karanta ba da muke magana akan ba amma mun sakulat mawazinu shi ga shi ya zo a tambaya akwai wanda zai iya wayan gari a ranar alkiyama duk wani aikin alkhairi ya yi kuma babu shirka a aikinsa kuma aikinsa na zunubi ɗan kaɗan ne kila aikin shi na lada ya kai kashi tamanin kaga ya tsallake da yawa so da kashi nawa mutum ke nima na aikin lada ya shiga aljanna na'am kashi nawa mutum ke nima na lada ya shiga aljanna na'am hamsin a ah, hamsin hamsin ai ba aljanna ba wuta kenan yan arab kenan da Allah ya fara su suratul arab su wanda ayyukan ladan su da ayyukan zulubin su daidai wa daida to su Allah madaukakin sarki a cikin suratul arab yake za a iya sune a wani guri mai suna al arab wani tudu ne tsakanin aljanna da wuta in aka juya da fuskar suka kalli wuta sai ce ya Allah rabbana la taj'alna ma al qawmi zalimin ya Allah karka hada mu da wa'annan in aka juya suka kalli aljanna sai ya Allah ya Allah na?" a kwana a tashi kuma Allah ta wanda sarki zai ne kai su aljanna an fahimta ko to masu 50-50 kenan nawa mutum ke nima ya shiga aljanna duk wani ya yawa yi 50.5 ya yawa 50.1 a yi ga shiga aljanna so da ɗaya ne zama 49.9 kaga mizanin ladan ka ya fi yawa kenan to mutum zai iya zuwa filin alkiyama yana da 80 ma na aikin lada amma kuma ya shiga wuta al-muflis kenan ji manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne tambayi sahabbai ce atadruna man al-muflis shin kun san wane ne al-muflis mai tonannen asiri wanda asirin shi a tone yake ba wani rufan asiri tare da shi sahabbai su a tunaninsu na duniya suka ce ai Malladi, dinara lahu wala mata suka ce ai wanda asirin shi a tsore yake bai da wani rukun rufan shi ne wanda bai da kondi talaka putus manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ai ba shi bane yace ai mai tonan nan asiri shine wanda zai zo filin alkiyama yayi sallah mai kyau yayi azumi mai kyau yayi aikin haji mai kyau in ma yana da dukiya ya fitar da zakka kuma Allah ya karba duk wani aikin ibada yayi Allah ya karba kawai abin da yake jira shine a ce wuce aljanna ya ya wuce kawai sai a ga mutane sun yi layi a bayan shi yana juyawa yaya sai da ce dubu da yana da kama kwace mu da mu baka ba kai fa sai ran nan kai gulma na kai fa yace ai ka zage ni ba maka komai ba kai fa yace ba ka ture ni da mota na ji ciwo ka ki tsayawa ba sai ka sun yi layi a bayan shi Allah sallallahu shi sai a fara ɗiba ladan shi nan ana biyan su kai naka dubu ɗaya ko sai a ɗiba lada dubu ɗaya sai a bashi a gana raguwa ke wancan ba mari na yayi haka kawai dan ya fi karfi na marin zai kai ɗari biyar sai a ɗiba lada ɗari biyar sai a bashi haka za a ta ɗiba ladan ana raba ashe duk wannan ibadan ya mu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a kai lokacin da ma wani ladan ya zo ya ƙare wanda ya zalunta kuma ba su ƙare ba ya za a yi sai a fara ɗiba zunubansu kuma ana ƙara masa ya zo da lada da yawa amma kuma yanzu babu ladan sai tarin mai zunubai sai a ɗauke shi kuma a sa a wuta sanadiyyar mai kaga a ciki akwai dukiyan haram za ka ya zama wajibi mu nisanta duk wani abu na haramu kar mu bari ya mu'amalance mu kuma yana hana yana hana zira albarka yana hana zira albarka kuma yana hana ita kanta dukiyar na halallin yana hana ta albarka sai dai ya danganta da yadda muke fassara albarkar dukiya wasu in aka ce dukiya bai albarka wasu na nan su shine dukiyar ba zai taru ba ko ba haka bane amma kuma za ki iya samun dukiya ya taru ya yawa amma kuma har a lokacin a zuciya kina jin cewa har yanzu Allah bai yi ba ina jin akwai saura alama ne dukiyar bai da albarka alama ce na dukiyar bai da me bai da albarka yana cikin abin da zai nuna miki cewa dukiya babu albarka za ki iya siyan tufafi na dubu ɗari biyar wata tafiya na dubu goma sai kiga na ya fi aiki. Ba ya faruwa alama ce da ke nuna dukiyar naki ba shi albarka sai ga ya kuma ya ki ji cewa ke kina tunanin kin shigo taro na ke fi na kowa sai ki rika ganin ga na wancan da wancan da wancan su fina kuma kina na su fi dubu biyar dubu goma ba yana cikin abin da ke nuna dukiya bai da albarka za ga mutum zai shiga kasuwa da naira dubu goma ya siya abin da yake da bukata kuma ya biya na su ke ki shiga da dubu ɗari biyu ki gama siyayya kuma ki ji cewa kamar ma ba ki je da kuɗi kasuwa ba shi tun da dukiyar shi na da albarka yana shiga sai Allah ya fara nuna mishi abin ɗari biyu abin ɗari uku shi abin da zai rinka gani kenan sai kuma na ki tun da babu albarka abin da idon ki zai fara kaiwa da shiga guda ɗaya ya cinye rabin kuɗi ki ko ina tunanin ma na je kasuwa da kuɗi da yawa ashe ma duka wannan alamu ne ke nuna cewa dukiya babu ne don daga rashin taron dukiya ba shi ke nuna cewa dukiya yana da albarka ba so haɗa shi da na haramu yana lalata albarkar ciki Allah ya shi mu wannan take cewa assalamu alaikum malam naji ana ta magana akan wanda ba su jituwa akwai ta 'yar uwata da take aure a wani gari ta sa sunan gari amma ba zan kira sai ta mun waya wai an ce mata akwai malamai a kefi kuji ko akwai malamai kure kusan ba masu wa'azi yake magana wallahi har daga mina daga sokoto ana zuwa kefi wajen kokai wallahi har ko ana zuwa kefi wajen bokaye ana zuwa dauki bokaye a kefi a kai su wani gari su je su yi bokanci Allah ka shirye da wai akwai malamai a kefi saboda haka za ta zo na raka ta sai na ce mata ban san kowa ba wai ya za a yi na yi aure a kefi kusan shekara goma gani da kishiyoyi kun ji magana yana fitowa ko gani da kishiyoyi da yara kuma na ce ban san wani malami ba sura ta dan Allah da yi haƙuri na haɗa ta da malami guda ɗaya kawai tsarin jikinta ta ta karfa to gaskiya malam na fahimtar da ita amma ta ki fahimta to hakan ya sa na daina ɗaukar wayanta kuma ko mun haɗu a family house ba na sake mata fuska shin ina da laifi ko kaɗan ko kaɗan ta ji wai malamai wai malamai kuma haɗa ta da malami kuma wai tsarin jikinta yanzu tun lokacin da take rayuwa har yanzu da take neman waki tsare mata jikin Allah ya ce mata ya gaji kenan yasa take neman support kun ji abin da muke faɗa ku kuma za ta za ta hada ki ke ma ta sake zama arniya waddu ta furuna kama kafaru ai ko le irin waɗannan ne ba ne mun karanta maganar malami ahlari ko wala ya hillu lahu suhbatu fasiqin wala mujalasatuhu ko baya halatta ko gurin zama ya haɗa ku ba laifi in ganta ta miki sallama ki mata sallama Salamu alaikum ya gida ya yara yes please dogon hira ma shi zai za ta sake miki tun yau da gobe Bahaushe ya ce zuciya ba ta da ba ta da kashi za ta iya rinjayen ki wata rana zaman lafiya shine ki nisance ta in ta yi magana da ke ki mata wa'azi in ta kiji ki ce to salaman salama ki kama kanki an wannan ba rashin jituwa bane kuma kamar yadda muka faɗa kwana biyar ko shida da suka wuce yi kokarin ta fahimci cewa ba ita kike gudu ba wannan ɗabi'an nata mummunan shi kike ne shi kike gudu an fahimta ku Allah ka shirye da mu alan masu cinye imanin nan suna da yawa da sunan malamai Allah kawai ya tsare mu daga gare su wannan take cewa malam a ja hankalin mata akan zuwa wajen bokaye ina eh, na wannan shine duka maganar da wai da cewa suna karɓar tsarin jikinsu wai sai ka ji suna cewa ai babu laifi tunda ba wani za su cutar ba haka suke cewa a lokacin da muka yi muka yi magana akan akan bokanci mun tuna ko lokacin muka da suratul falaq ko an kwata cewa hukuncin shi bokan shi mai yin bokan da ake ce mishi malam din me hukuncin shashara a wannan matsayin shi kenan a wajen Allah a shari'ar musulunci ne aka ce a masa kashe shi hukunci shine a kama shi a kashe in dai an san shi boka ne dan tsubbu ne dan duba ne hukunci shine a kashe shi ko mai sihiri ne hukunci shi a kashe shi ko mun faɗi alamun da ake gane boka ko in kin je wajen malami neman fatawa akwai maganganun da in ya miki yana fara miki za ki fahimci wa wannan boka ne ba malami ba an yi bayanin su kuma bayanin alamu kusan goma sha uku ko sha biyar mai wannan wannan wannan karatun kuma rekodin na nan ne mutum yana so zai iya samu zai iya karfa ya sake ji to akwai abubuwa da yawa ke kin ji akan matsalan addini ina tunanin malami ne to akwai tambayoyin da in ya miki kin gane zaki ga ah, wannan yana gama sai ki ce to salamun salama sai ki kama kai ah. wannan har yanzu take wannan ma take cewa akan maganan gaba ne wai malam an shirya su amma dai in ta ga yar uwanta tana zuwa sai ta tashi dan kar ta gaisa dan kar ta kar su gaisa da juna kito ba ba ba shiri ba shiryan ba kenan ba shiryan ba kenan sai a ƙara mata wari sai a ƙara mata wari kuma tana jin abin da ake faɗa to yanzu za ta yi rage nata ko ta zaɓi hanyar Allah ya zama duk abubuwan da take na ibada ana karba ko ta zaɓi kishiyan hanyar Allah duk abin da take na ibada Allah baya so kuma ta tashi a filin alkiyama ya zama tana cikin waɗanda suke hasara Allah ya kare mu amma guji a ce musulmai guda biyu kuma ba sa jituwa suna gaba da juna hatsarin yana da girma sosai wallahi hatsarin yana da girma sosai da sosai hatsarin ba ƙarami ba ne don Allah mu kiyaye kuma an fi samun wannan a cikin mata an fi samun wannan a cikin mata ya fi yawa maza da yawa suna yi amma ya fi yawa a cikin mata ko wasu yawa na maza ma in a cikin mutane ba sa nuna suna fushi wasu da yawa a cikin mutane za a nuna lafiya kalau sai an koma gefe to su na mace ma na mata har dukkan wasu ko kowa sani a ita ba ta da matsala kuma kar ta daina duk inda ta haɗu ko ta tashi ta ce assalamu alaikum yar uwa ko ta cigaba da harkar ta ita kar ta daina ita ta kubuta har ga Allah yanzu matsalan ya rage nawa ita wancan da take yarda cewa a yi dan Allah mu gyara jiya ko shekaran jiya ne ba mun tashi a karatu da je ina ƙara hira da wani akan su maganan gaban tsakanin mata da miji dan ce muku yana har yanzu wallahi mamaki ke ba ne har yau yake ce mun wai ya san wacce take wai gaba da yarta yarta fa da ta haifa tana gaba da yarta da ta haifa yarta fa da ta haifa in ma ke yar ne aka ce kina gaba da ba zan sake a dake miki guda ɗari biyu ba kuma abin da ke ƙara ban mamaki shi ne, a gidan akwai namiji da sunan uba a gidan akwai namiji kuma ne shi shine uban yar kuma shine mijin wannan matar amma kuma yar uwar wai tana gaba da yarta kuma shi wai shi shi wai uba ne shi kuma yana gani yasa wasu wasu wasu wasu iyaye ba su da bambanci da bishiya da aka shuka wallahi wanda ma bishiya yana ba da inuwa kuma gwarai ma yanzu za ka yi tsinkewa ka sha wani kawai shi shi nan shi kawai abin da ya sani kawai ya bada kudin tefa ne ya haifi yara shi ke mu ga wannan ha'inci ne zalunci ne Allah ya sa mu gyara Na Allah mu kar mu yi na bahaushe da yake cewa kai zuciya nisa a a jawo zuciyar kusa na kai zuciyar nisa gaba zai kara yawa ke a zuciyar mu kara mutuwa da shi kusa mu kara suna girman Allah tsara fahimtar haƙƙi da ke kanmu na ‘yan uwan musulmai. An fahimta ku? Mu kalli girman zunubin abu, mu kuma kalli girman ladan da za mu samu in aka yi mana muka yi haƙuri. An gane ku? Dan Allah mu yi haƙuri, Allah ya sa mu gyara. Abin da muka faɗa da ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah madaukakin sarki ya kai mana. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأعوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الحساب سبحانك اللهم وبحمدك ashhadu Allah la ilaha illa anta nastaghfiruka Allahumma